'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Dan ni a gabana akwai wadda mace ce take neman dubu biyu da ɗari biyar ta siyi magani an rubuto mata asibiti babu cutar nan sai da ta kai ta hakiyama Mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa. Batun zanga-zangar yaƙi da tsadar rayuwa a Najeriya shine lamarin da shirin zai haska fitila a kai a dakace mu. Afirka mutum ne yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce, da fari da baki miji ko na mace. Madalla. Masu yau ce rana ta biyar da fara zanga-zangar lumana a Najeriya wadda matasan kasar suka shirya tsawon kwanaki goma da nufin nuna damuwarsu akan kalubale daban-daban da ke addabar 'yan kasar kalubalen tsaro tsada da hauhawar kayayyakin masarufi da yunwa da taɓarɓarewar kiwon lafiya da ilimi da kuma tsadar musayar kuɗaɗen ƙetare kana da ƙarancin abinci na daga cikin matsalolin da 'yan najeriya ke kokawa a kai wadda galibinsu sun samo tushe ne daga janye tallafin da gwamnatin kasar ke bayarwa ga farashin albarkatun man fetur a kasar. A ranar Alhamis da ta gabata ne matasan na Najeriya suka fara wannan zanga-zanga a faɗin ƙasar baki ɗaya. transportation ya yi tsada sannan ga lafiya yanzu ka duba ga akan dubu uku sai mutum ya mutu dan ni a gabana akwai wadda mace ce take neman dubu biyu da ɗari biyar ta siyi magani an rubuto mata asibiti babu cutan nan sai da ta kai ta har kiyama wannan kenan sannan kuma bayan haka ga ainihin ilimi yanzu ka duba ga a da abin da ake biya dubu goma sha takwas kudin registration da shauransu sai ga dubu goma sha takwas din nan wallahi billahi azim akwai wanda dubu uku bai da ita ko dubu biyar ko dubu takwas sai ya zo gidan rediyo ya yi bara a ba mu tsaro a janye mana mana a da da tallafin mai suna na Ibrahim Ahmad hmm. gaskiya abin da ya fito da mu abin da ake mana ne ba ma jin daɗi in za mu tafi makaranta tsada kuɗin mota fetur ya tsada komai da komai ya tsada na rayuwa ko da yake zanga zanga ta rikide zuwa yanayi na tarzoma a wasu jihohin kasar ta najeriya irin su kano da jigawa da borno da kaduna da katsina da sauransu har ma hukumomi a jihohin da lamarin ya shafa suka sanya dokar takaita zirga-zirga A jiya Lahadi shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasa. Ko da yake shugaban ya ce ya ji abin da 'yan ƙasar ke faɗi, amma ya roƙe su su ƙara haƙuri. Gwamnatin suna ɗaukar matakan rage raɗaɗin da suke ciki. Sai dai masana da ke sharhi kan harkokin shugabanci irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano na ganin rashin ambata koda guda cikin bukatun masu zanga-zangar a cikin jawabin shugaban ka iya iza wutar zanga-zangar. To la akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga don haka na ta daɗa janwo asira mai yawa kuma ta jefa ƙasar da tsarin demokaradiyyar a cikin yasu Idan mutanen gwamnati za su bibiyi sharhin da ake yi akan jawabin shugaban kasa kuma su amfana da shi, to ya kamata su masu koma su sake tunanin hanyar da za su gamsar da 'yan ƙasa a ɗaya daga ciki ko a kuma tsawa'i wani jawabin nan da 'yan kwanaki kaɗan ko kuma a fito da fashin baki na gwamnati wato a hukumance cewar abu kaza da yan bata yana nufin kaza abu ya hada hadda kaza sai su shigar da bukatun yan kasa a ciki kuma tun in suka yi haka to ya zama matsayar gwamnati in ya so sai a zuba ido aga kuma sun aiwatar amma ba haka ba to kamar ihun ka banza suke nuna mutane harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masu tsare ƙasa da sa'o'i 24 da jawabin shugaba Bola Ahmad Tinubu sai masu wannan zanga-zanga suka sake salo inda a biranen Kano da Jos da Katsina matasan suka yi dandazo a titinan biranen rike da tutar ƙasar Rasha. Sunana Usman Sa'ar Maya wanda aka fi sani da Usman Tawakkali Yarwa. Mu Rasha Rasha tsarin ta yanzu dole mu so shi yana burge mu tuna kula da al'umma su. Sunana Abubakar manufan mu ta daga wannan tuta shine domin mu kai wa shugabannin mu koken abinda muke ta kuka yau gwamnati ta dubi talaka a irin halin da yake ciki yadda da ƙyar talaka ike samu ya ci so biyu a rana babu abinci wadatacce a ƙasa sannan ko babu isasshen sikuritin da mu talaka za mu fita mu noma. amma tuta ce kuma ta wata ƙasa ba taku ba za ta kawo muku to dalilin na ka mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka kan haƙƙin talaka na ƙwato wa talaka haƙƙinsa. Shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato wa talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin Allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan lamari. Farfesa Kamil Sani Fage masanin diplomasiya da nazarin siyasar ƙasa da ƙasa ya yi fashin baki game da wannan sabon salo. Ya danganci ga yadda gwamnati ta ɗauki mataki a kai, amma idan muddin ta ce za a yi ƙarfi to wannan zai jawo maganganu daban-daban misali kaga yanzu yadda jami'an tsaro suka fito suka ɗauki tsauran mataki akan masu zanga-zangar nan ya sa har irin su amnesty international sun fara magana a cewa a sako eh, wanda aka kama har kuma sun fara maganganu akan irin wannan to don haka gaskiya idan yanzu gwamnatin ta ce za ta yi karfi ta murkushe masu daukan cutar rasha din nan da ko ba komai za ta ga shi kansu su rasha din za su fara maganganun cewa bai kamata a haka ba wanda kuma zai iya haifar da gaskiya matsala sosai a kan abin da yake na cikin gida kuma ba a yi hankali ba ya zama to an samu shigar wasu ƙasashe cikin al'amarin. To Allah ya kyauta, masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka ɗan an so shi ya inganta, ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta